Tana son aure. Ah, eh, ne matsala ta. Kana aure. Ebe eh, eh, ne matsala ta. Kana aure. Ebe ne matsala ta. Kana aure. Ebe ne matsala ta. To ya ake ciki. To baka san wani abu ba. Albishirin ka. ruwa dai ka. Ban ruwa. Ai wato ko? Mm. karɓi kuɗin ruwan ba kana son aure lafiya ka haɗa mun kayan aure komai ka sabi biyu ya zo kenan a ina kai baka baka ji labari ba ai nan dan batta aka ce kowace y'a kake so a kwata ɗaya k'a haɗa kawai an baka ita me sauri ka haɗa mu kana son aure mutumi na ha lafiya ku kuma ba kamar ya da me zaka haɗa mana